ƙari da karau daga ciki ababen da ke tabbata mana lalle ba shakka wannan hudu ba ta shaidan ta shaidannu tsinannu ta fara tasiri ga al'umma ta fara tasiri ga wasu waɗanda suke ba su san ciwon kansu ba a garin riba riba wadda ke yankin zurun har yanzu ne akwai lokacin da wani bafulatani ya taso daga yankin wasagu can sama wato gabas ga riba ya zo cin kasuwa a riba wanda kuma mutumin ɗan kasuwa ne sana'ar mashin yake ya siya ya siyar ya zo a cikin garin riba yana cikin sana'a ya zo da kuɗi sama da dubu ɗari bakwai wanda ya zo da su a wannan rana kamar da ƴan uwansa suka shi damuna, ya zo yana cikin kasuwa yana siya ya siyar yana siyan mashin yana siyarwa a nan cikin kasuwar suka zo suka kama wannan bafulatinin suka yi da shi gabas gariba gabas gariba da ka fito riba zaka cimma wannan gulbin wanda ke bayan riba tsakanin riba da waje a wannan gurin suka zo suka sassare wannan bafulatinin suka kashe shi suka kwashe wa'annan kuɗin gaba ɗaya suka je suka kaɗa shi a cikin ruwa sai da sahi yan uwa ne fulani suka zo yan uwansa suka zo suka fitar da shi da sauran mutane albarka suka fitar da shi daga cikin wannan gulbin aka zo aka yi masa sallah a nan gidan sarkin waje dukkan wannan yana daga cikin ababen da hudubobin da shedannun nan ke yi na nuna cewa ba ne a duk inda ya fito duk salaharsa duk zamansa mutumin kirki a shi a wajensu ɗan ta'adda ne sauraka ya kamata a tashi a yaƙe su wanda yake nuna ma lalle wannan abun ya yi tasiri kwarai da gaske na mutanen da ƴan sa kan da ƴan zamfarawa suka sa suka ci gaba da wannan ta'addanci a wannan gurin har yanzu fa ba wai dainawa ne suka yi ba har yanzu ba su bar irin wannan ta'addancin ba kuma har yanzu ba su gano cewa zamfarawa sun kada su cikin hadari ba sun kada su cikin musiba sun kada cikin wahala kuma ka sani duk da wannan ta'addanci da suke suna kama fulani da ba su san hawa ba san sauka ba suna kashewa kamar yadda su zamfarawan suka yi kamar yadda ake a katsina kamar yadda ake a sokoto kamar yadda ake yi a zamfara kamar yadda ake a dukkan mafi yawan jihohinmu na arewacin najeriya irin su kaduna irin su niger to haka har yanzu suna wannan abun amma abun bakin take abun damuwa a lokacin da su kuma yan bandin suka zo yan ta'addan da ke can wa'anda aka yi sa kai domin a yaƙe su wa'annan mutanen gudu suke kamar yadda ka san gudun fit da rai ba sa tsayawa su fuskanci wa'annan yan ta'addan duk da bindigogin su duk da komin su yanzu idan yankin zuru aka ce ga yan sa kan nan sundu can da da basu fahimce su ba idan suka zo zuwa suka tarbe su shi yasa aka taimu su wannan barna aka rinka karkashe su to amma a hali yanzu da sun ji an ce ga yan wayannan yan bandit za su shigo Za ka gaba da kare ya yadda bindigarsa ya sheka da gudun har ma ya tsere ma matarsa a wajen gudun shi yasa har matan sun fara ce musu to me umfanin bindigoginku tunda idan yan sa kan yan ta'addan suka zo kuke eh, kuke shigewa gaba da gudun mu biyo ku a baya wanda ko jira mu ma ba ku yi tsere muna kuka a wajen gudun sai kuma an kare wannan ta'addancin yan ta'addan sun kare yan ta'addancin shi ko ya gudu yayin da yan bindigarsa zai daga baya sai ya sake dawa kuma ya zo ya ɗauki wannan bidigan kuma ya je ya samu bafulatinin bai san hawa bai san sauka ba kuma ya kama ya ce kashewa zai yi wanda wannan kuma ya nuna ma tabbas wannan hudu ba ta ce dannun ta fara shiga kuma ta fara tasiri ga cikin al'umma wanda ba ma ba ga bahaushen ba har ga kananan kabilolin da ba su wuce a ya su ba wannan abun ya fara tasowa ya fara faruwa ya fara tasiri kada ku manta da abun da ya faru a jihar Kaduna wanda wannan bidiyon ne kowa ya riga ya gane shi abin da ya faru a Kaduna a lokacin da yan ta'adda suka zo su ɗauki wani ba ne gwari ne suka zo su ɗauki wannan gwarin a wani yanki kenan wajen Kaduna da suka zo wajen ɗaukarsa ashe gwarin nan yana da bindiga yana jin sun zo shi ma sai ya harbi bindigarsa sai suka gane cewa yana da bindiga saboda sai suka je suka kashe shi bayan ya halbe musu mutum ɗaya wannan mutumin ɗayan da suka harba sai suka ba su ƴan bande ba sun kashe shi sun gudu sun bar wannan mutumin shi kuma mutumin bai yi da mutuwa ba shi sai ya lallabo ya yana tahowa ko da yake zuwa ya iske wata ruga wanda wannan rugar ita kuma a lokacin da sun kaji ana harbe-harbe duka sun gudu sun koma cikin sun shiga cikin daji domin su tsira da rayukansu shi ko da ya zo sai ya zo ya sauka ko kuma ya shiga cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan wa'annan mutane sai ya ɓoye su masu gidajen ba su ma sani ba suna can cikin daji suna gudu a cikin azumi aka yi wannan abun lokacin sahur na yi sai suka ji bindigogin sun lafa ya kamata su zo su yi sahur suna zuwa a wajen sahur suka zo suka tarar da cewa lokacin sahur ma har ya wuce ba su ma san da suna akwai wannan mugun ba wanda aka harbo daga can ba su san da shi ba suka zo suka ga lokaci ya wuce shikenan sai suka sai suka sai suka dau azumi hakan ba tare da sun sun yi sahur ba ana wannan fa sai gashi rana tana yi suka fahimci cewa ashe wa'annan yan bandin da suka biyo wannan gurin dabbobin su fulanin sun ji halbe halben su ma kamar yadda fulanin suka gudu to dabbobin ma sun gudu saboda haka ba su ga dabbobin su ba sai suka dauka cewa yan bande suka kore musu wayannan dabbobin saboda haka sai suka je suka iske hakimin garin duk ba su san da cewa akwai wannan mutumin da aka harba nan cikin wani guri ba saboda ɗakin da ya shiga ba daki ne inda mutane suke ba saboda haka ba su san da shi ba sai suka je suka nemi permission daga wato district head eh, na wannan gurin wato basarakin wannan gurin suka same shi suka ce masa suna eh, an sace musu shanu suna son su dan bi ko Allah zai sa su gano su koda wa'anda ke dan kuttuwa ne ga hannu wa'annan yan taraddan sai suka basarake yake ba su dama suka tafi suna suna zuwa wajen bidan suka biyo bidan har rana ta yi ba su gano komi ba suka dawo suna dawowa sai ga yan sa kan wannan yankin na wannan kabilar ta gwarawa su gwarin sun haɗa ƴan sa kai da manya-manyan makamai suka zo suka taso ma wannan rugar suka zo suka iske wannan rugar kamar yadda ƴan jaridu suka je suka hira da kowa da ƴan garin da sauransu aka kuma yada a duniya suka iske wannan barawon a cikin wannan gurin suka yi da kashe shi bayan san kashe shi suka bi dukkan waɗanda ke cikin rugar wanda bai gudu ba suka kama sauran suka gudu suka kama sama da mutum hamsin da wani abu sama da hamsin da uku zuwa hamsin da biyar suka kama wa'annan mutanen suka kama dukansu da tsara suna duka suna tsara za su karkashe su duka sama da mutum hamsin da wani abu za su kashe su a ruga daya wai duka ɓanɗan bandin ne duk barayi ne wanda shekara shekaru suna na wannan gurin tare da su ba wani abu da ya taba hada su amma haka suka kama tsaran wa'annan fulanin da kisa da su tsara da duka sai da sojoji suka jiya sojojin suko suka zo sojojin na zuwa yan sakan suka ce wa'annan su ne yan bande suka kawo hari jiya suka kashe wannan mutumin suko sojoji ba wani bincike da yake wannan ita ce kasar mu ta Najeriya haka muke da sojojinmu da yan sandanmu da dukkan jami'an tsaronmu idan wasu yan sa kai suka kai musu complaining ga abin da ke faruwa ba bincike suke ba kawai hukuncin da za su shine wanda wa'annan yan sakan suka fara daidai ne ko ba daidai ba sa tsaya su bincika su gane cewa akwai adawa akwai kiyayya tsakanin wayannan kyan sakan da fulani a duk inda suke wanda wannan sai yasa ba su tsaya wani bincike ba su ma sai suka kama ma makyan sakan duka da shuri da bugu suka zo suka rinka ɗauko su suna lodin su yadda ake lodin buhuhuwa suka ɗauko fulani da azumin su suna lodawa wani sama wani wani sama wani da du, suna duka suna takawa a ƙasa suna jefawa a cikin wannan motar bidiyon tana na a duniya kowa yana kallon abin da ya faru a jihar Zamfara a wannan lokacin sai da hakan ta faru kuma an riga an loda suka mai da kasa ana loda buhuwa an shishura kaga soja ya hau saman mota ya dibi fulatini yana kwance ya taka ya shura ya ɗauko ni ɗan uwansa ya aza sama ya ɗauko ni ya aza sai da aka cika motar nan wani sama wani wani sama wani suna duka suna suna, suna shuri sojoji ne sun zo wajen bandi ne suka kama ba tare da wani bincike ba karshe da aka zo aka yi bincike aka tabbatar da fulani nan babu wanda dan bandi cikin su duk gaba ɗayan su mutanen kirki ne wanda ba abun da ya hada su da yan bandi wannan kawai abun da ya sami wannan kawai ta'addanci ne aka zo aka yi musu wanda wannan gwarin suka shirya musu kuma shi kenan sojojin suka karba aka yi musu wannan ta'addanci har bayan sai da aka yi kusan kwana goma da wannan hadisar a yan jarida suka je har wannan rukan suka yi hira da yan uwan wannan mutanen da aka wa wannan yan uwan ke faɗa duniya ta jiya a bidiyo suna cewa wallahi su har yanzu ba su inda yan uwan nasu suke ba shi an kakkashe su ko suna nan da ransu su wallahi ba su sani ba yan jarida suka hira da su aka yada a social media kowa ya ga wannan abun ba wanda bai ga wannan abun ba a duk duniya ba ma Najeriya kadai ba sai da ka yada shi duk duniya aka ga wannan bidiyo. kuma har yanzu bidiyon yana nan wanda wannan yake nuna ma cewa wato wannan kiran na yan ta'addan nan kiran nan na wa'annan na matsinannu marasa albarkan nan ke yi na cewa dukkan fulani yan ta'adda ne wannan ya yi tasiri ga wasu wa'anda suke ke ganin cewa su makiya ne ga fulani wanda kuma suka haɗa suna yakin wa'annan fulani ba tare da dace wato ba tare da suna da laifi ba wannan shine ya faru kaɗan daga cikin ababen da ke tabbata ma cewa wannan hudu ba ta tsinannu ta fara tasiri ga al'umma kamar da ni ina da ne hakan tabbas